Jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin yana kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. Yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha tare da abokinku Michael Kudisin. Za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar a kan ƙungiyar Taliban, za kuma ku ji bayani a kan kujerar dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai ku biyo mu. Zan fara ne da tambayar Aminu Adamu Malmadori da Rabiu Dakot Dunari da Malam Musa Isa Suleiman Garba a jihar Jigawar Najeriya. Suka ce wai mai ke yawan kawo wutar daji a kasashen turai? Hakan na da alaka da sauyin yanayi ne? To yaya za a magance wannan matsalar? To mu na Bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya gana da Dr. Abubakar Suleiman masani kan harkokin muhalli kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi a najeriya a game da wannan tambayar shi wutan daji na abu guda biyu ke haddasa shi na farko akwai abin da muke kira natural cause wato wanda yake daga ubangiji na biyu kuma shine abin da muke kira anthropogenic ko kuma human cause wanda mutum shi ke haddasa da aukuwar wannan wutan daji to shi natural course na wato wanda yake daga ubangiji wato wani lokaci abun abun ɗaure kai ne ga mutumin da bai san abun da yake faruwa a dangane da irin wayannan al'amura ba abun abun mamaki ne nakan wuce wasu mutane wani lokaci suna maganganu irin wannan ta yaya za a yi daji mai ɗanyen itace ya kama wuta to abun da yake faruwa shine ka san akwai walƙiya musamman lokacin damina to duk yadda ka samu itace itace ko kuma tsirrai da suke cikin dazuzzuka wanda ya miki abin da muke kira forest nan suna da rai duk abin da yake da rai mamaci ne bayan waɗanda suke tsaye suna da ran nan a su jerin sahu za ka samu akwai waɗanda suka mace saboda shekaru ko kuma a wasu ƙwarin cikin dajujjukan sun cinye su sun addabe su kana shi kan kanshi itacen yakan zubar da ganye ƙasa wanda ya bar uwar yana ƙasa kaga dole ya bushe to lokacin damina idan aka samu walƙiya. to wannan walƙiyan yakan haddasa wuta irin ta daji dan walƙiya in an yi kista wutan ne ya samu kan wannan busasshen abun daga nan wuta in ya kama sai ya kama cin daji natural cause kenan tun da kaga walƙiya ne ba mutum ke yin shi ba daga ubangiji ne ko musamman lokacin damina yana ɗaya daga cikin abin da yake janyo musu wa'annan irin gobara ta daji a ƙasashen amurka australia canada da california na biyu abin da yake haddasa shi shine dan adam akwai wa'yansu irin mu'amala irin namu na mutum da ka iya janyo aukuwar ita wannan wutar daji din misali kamar su turawa ka san ba su rabuwa da daji magana yawon shakatawa idan sun je din akwai abin da ake kira campfire in dare yayi da yake daji ne ba lantarki ba wasu abu sukan kunna wuta saboda sanyi ma suna jin dumi kuma yana haska musu wurin da suke so akasari wa'annan kan fire da suke kunnawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa aukuwar ita wannan kaga wannan daga mutum ne na biyu akwai maganar lantarki waɗansu wayoyin lantarki za ka ga sun tafi kilomita dubbai a cikin daji suke wucewa wani lokaci wutar lantarki ne yana spark idan waya da waya ya haɗu ya tsinke yakan iya haddasa da gobara kana akwai maganar farauta wani lokaci mutane sukan shiga cikin daji suna amfani da wuta saboda su fitar da wayansu namukan daji shi ma wanne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa wayannan eh, gobaran daji a wayannan kasashen to bayan mun ji abin da ke haddasa wannan matsala ta wutar daji ah, masu tambayar sun buƙaci kuma a yi bayani akan shin wannan matsala tana da alaƙa da sauyin yanayi da ake samu yanzu a duniya? eh to yana da alaƙa tun da ga shi kan shi gobaran dajin yana haifar da ƙarin carbon dioxide wanda ake da shi wanda shi yawan wannan carbon dioxide din a sanadin samaniya matsala ne wanda yakan haifar da shi kan shi wannan matsala da muke kira greenhouse effect wanda shi ne babban factor wanda yake kawo matsala akan maganan canjin yanayi so kaga ai ba za a raba su ba kaga yana alaka da shi eh. sannan kuma a ƙarshe sun buƙaci sanin ta yaya za a magance wannan matsala ta wutar daji da ake samu mm. to madalla duk lokacin da muke magana abubuwan da suka shafi muhalli musamman yadda akwai natural cause da kuma human cause wato wanda yake zuwa daga ubangiji da kuma wanda mutane ke haddasarwa in ana maganan magance wato fa lallai wanda zamu magance ko ko mu rage aukuwarsa shine wanda mu mutane muke haddasa da shi kamar ɗazu yadda na maka bayani turawa ba ka raba su da irin kamfaya ɗinan da ziyarce-ziyarcen daji da wasu abubuwa to ya kamata in za a kunna wannan wutar daji kamar kamfaya dinnan ya kamata a nemi wuri wanda babu eh, ya zamo fili ba a cikin sunkuru mai busassun itatuwa da ciyawa ba kaga ɗaya kenan kana na biyu shi kanshi nazartan yanayi yana da muhimmanci wurin kare aukuwan gobaran daji domin duk lokacin da akwai tsananin zafi ruwa ya yi kankaranta a cikin ƙasa to ɗan kankanin abu mai tada wuta ne in ya tayar zai iya sa gobara ya kama wannan abu kuma ya kamata duk waɗansu na'urori waɗanda mutane suke amfani da shi kamar motoci taraktoti ne ko irin waɗannan manyan motocin da ake shiga da su daji ɗebo itatuwa da sauransu ko ake wucewa ya kamata kullum mutane su zama suna tanadin shi suna masa abin da ake kira service a turance saboda ya zamo yana cikin kyakkyawan yanayi wanda zai iya haifar da gobara ita wannan daji Ta dokta mun gode da amsawa waɗannan tambayoyi da kamana madalla madalla to ga tausayi bai da lokaci bare a daga ranar sa kowa ya san shirin gobe babu dadi ya darsa ya fasa ka na ba ta riga da ta kawo da jin abin busa wanda ke jiran amsa shi ya aika sakon sakonsa na yi jinkirin inda ka da zafi a yanzu ya huce ga taraddadi wanda ba makoma ta yaya zan jure ga abokane na sha. To a gaida Dr. Abubakar Suleiman. To a makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo karashin tambayar da ke nuna sani nisari daga jihar Yobin Najeriya ya aiko mana akan kungiyar Taliban da ta karbe mulkin Afghanistan. So abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shekar ya tsaya ne a inda yake dab da kawo sharuɗan da Amurka ta gindaya wa Taliban kafin ta janye daga ƙasar. To, Abdulkarim zai dora daga nan. Cikin sharuɗin da Amurka ta cimma yarjejeniya da su tare da Taliban shine na farko lokacin da za mu fara janyewa. Kasan da zarar aka ce sojoji na janya daga cikin ƙasa akwai ƙarancin soja kenan a yanki kadan-kadan suna janya za a iya yi musu harin kwantan ɓauna a kai musu farmaki. Hmm. To, wani ɗaya ba za a kai wa sojojin Amurka hari ba lokacin hmm. suka fara janyewa ɗaya kenan. Hmm. Na biyu, Taliban ta amince ba za ta karɓi bakuncin wata ƙungiyar ta'addanci ta waje. waɗanda ba 'yan taliban su shiga cikin ƙasar su samu mafaka a wannan ƙasa ba ma'ana ko wata isis ko wata tsohuwar alka'ida sun ɗauki alƙawarin cewa ba za su ba su dama su zauna a cikin afghanistan ba na uku ba za su tsangwami gwamnatin da ke kan kargar mulki ba asali ma za su shiga sulhu da gwamnatin da ke kan kargar mulki kan yadda za a zauna lafiya ko dai a raba madafan iko ko kuma a san yadda za a sulka su cikin gwamnati a tafi tare to waɗannan sharuɗa musamman guda uku manya-manya amurka tafi ta lafiya kalau ba tare da an cutar da ita ba mm. yan taliban ba za su karɓi bako dan ta'adda a cikin kasar ba mm. sannan kuma ba za su wargaza zaman lafiyar kasar da aka samu cikin shekaru 20 ba ba za kuma su kunsu an gwami gwamnati ba yawwa to yanzu ga shi an aka kai wannan matsayi shi yasa amurka ta sa ranar shanyewa mm. ka ji dalilin da yasa amurka ta sa ranar shanyewa kuma aka fara shanyewa amma bayan kuma an shiga an fara jinyar din sai intaliman suka juya baya suka kace-kace da takardun yarjejeniyar in zace saboda abinda suka amince da shi din ba shi suke yi ba mm. to yanzu a ganin ka yaya kenan za a ya za ta kwaranye kenan tsakanin afghanistan ko kuma taliban din da ainihin amurka tun daga shi ainihin ɗaya daga cikin manyan yarjeniyoyin an saba watan ba za a tsangwami gwamnati ba yanzu an kori gwamnati ka san abin da ya kamata mutane su gane shine yan taliban sun sha bamban da sauran kungiyoyin da ake kallo a matsayin na ta'addanci mm. yan taliban ba baki ba ne yan kasar afghanistan ne tsantsa yan kasa ne waɗanda aka haifa a cikin yanayi na yaƙi mm. mafi yawan dakarun taliban 1979 ba a da su ba kenan shekaru talatin da biyu zuwa arba'in da biyu. zuwa arba'in da shekaru da biyu yanzu kenan mm. mafi yawan waɗannan dakarun ba san komai ba sai yaƙi kenan a daina kwatanta su da sauran kungiyoyi irin su alka'ida ko isis inda taho na taho mm. saboda kaga in ka dauki kungiya kamar alka'ida ko isis in kasashe ne daban-daban suka haɗu suke cewa sai sun kafa shari'ar islama mm. a duniya ba ma a wata ƙasa ba to su wancan yan afghanistan ne tsintsa yan taliban ƙasar su suke cewa za su yi kaza to wannan yasa suke da tasiri a cikin jama'a ma'ana mulkin da suka yi kuma na shekaru hudu zuwa biyar ko shida sun ɗanyi wasu abubuwan da jama'a suke ganin cewa ai gara ma yan taliban ɗin da gwamnatocin yan siyasa saboda ko ba komai da suka zo suka yi mulki 1995 zuwa 2001 an ga saukin rashawa duk da cewa sun yi abubuwa na asha na tauye yanci hana karatun boko da hana taruwa wuraren shakatawa ko kallon sinima da tilastawa mutane a shige mu da tilastawa mata sanya burka ba wai hijabi kawai ba eh. to waɗannan abubuwa ne da ake kallon su amma a cikin gida an kana magana da yan taliban yan afghanistan za su nuna maka cewa yan taliban sun yi wasu abubuwa waɗanda sun nuna wa duniya cewa sun fi yan siyasa na zamani wajen yaƙi da rashawa da kuma kare mutuncin mutane shi yasa suke da karbuwa a cikin mutane ko an so a ce a watsar da su rana guda abun ba zai yi ba to akwai abin da nake so mu bar mai sauraro da shi akwai masu sharhi da ke ganin cewan taliban na yanzu ba taliban na shekarar biyar zuwa da 2001 ba ne to kai ana ka ganin me zai sauya a game da salon mulkin taliban na wancan lokaci da taliban na wannan lokaci wato abinda suka yi wancan lokacin ba za su iya zama mai tashi a wannan karon ba saboda mafi yawan 'yan afghanistan da suka tashi sun mm. tashi cikin shekaru 20 na abinda suke kira da suna 'yanci mm. da kuma wayewa wadda ta sha bamban da wancan lokacin shekaru 20 a baya mm. shi yasa kake ganin cewa lokacin suka karbi karin ragamar mulki a wannan karan su da kansu suka faɗa suke cewa sanya burka ba shayi ba sanya burka ba tilasta ba a shige mu ba dole ba ne. amma za su yi maka bushara cewa ashigin mu yana cikin abubuwa da addini ke bukatar a yi sannan kuma wasu abubuwan da suka rika hana a wancan lokacin suka ce ba za su hana ba amma mm. suna gargaɗin jama'a su aikata mm. wato a suna neman yardar samun yardar jama'a ne saboda abin da ake farga an ce taliban abu na farko shine waɗancan abubuwar suka aikata na tawaye haƙƙin jama'a mm. mulkin su na baya ana jin cewa abin da ya sake dawo da su kenan to idan kuma jama'a ta yarda cewa lalle abin da suka aikata a wancan karo shi za su aikata a yanzu duk da cewa sun karbi mulkin jama'a ba za su yi da ba shi yasa ake ganin cewa kamar sun canza fuska amma ina mai tabbatar maka da cewa kamar watakila dama suke nema su samu su zauna da kyau kafin su dawo da halayensu ni ba na zaton cewa za su iya canza wasu abubuwa sabanin abubuwan da suka yi a baya saboda har yanzu bangaren kasan tsarin tafiyar da mulkin taliban ya ta'allaka ne game da abin da ya shafi shari'a irin ta islama to ba za su kauce kuma shari'a islama din ba za su kauce mata ba a yadda suka tsara a wancan lokacin haka kuma za su ci gaba a yanzu din abin da suke bukata suna neman yarda yardar jama'a ta kwana hmm. kafin watakila su baza karfin mulkin su kuma su dawo da waɗancan halayen da ake ganin cewa sun wa wayewa ta wannan zamani to mun gode kwarai da gaskiya karim ibrahim to madalla duniya labari abin fada jituwa idan bare maji gaba Wakar Ahmad Sadiq kenan duniya labari Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko mana tambaya mai ma'ana kan duk wani abin da ya shige maka duhu a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. To bari mu karkare da wannan tambayar ta Aminu Adamu Malamadori daga jihar Jigawa a Najeriya. Ya ce menene kujerar dindindin? ya ce ku yi min ƙarin bayani a kan matakan da ƙasa ke bi kafin ta samu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya kuma waɗanne abubuwa ne ƙasa take yi a rabata da wannan kujera kuma menene amfanin samun irin wannan kujerar ga ƙasa to wakilinmu aminu sani sado daga jihar kaduna a najeriya ya miƙa wa dr abdullahi abubakar gwandu na kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna wannan tambayar kuma ga yadda tattaunawarsu ta kaya. Ita kujerar dindindin wannan ya biyo bayan yakin duniya na biyu ne wanda aka gama 1945 musamman dai yaƙi ne tsakanin manyan ƙasashen duniya da aka gama wannan yaƙin 1945 aka ci ƙasar jamus da yaƙi to ƙasashen da suka yi wannan taron dangi suka murƙushe jamus su waɗannan ƙasashe manya da suka yi nasara akan wannan yaƙin su ne suka fito da hanyar da suke ganin za a samu zaman lafiya a duniya a shimfiɗa wani mataki waɗansu hanyoyi da tsare-tsaren da za a samu zaman lafiya a duniya to kuma su suka naɗa kansu suka kafa majalisar dunkin duniya suka kafa wasu hukumomi na majalisar dunkin duniya kamar bankin duniya kamar bankin eh, hukumar lamuni kamar hukumar kiwon lafiya ta duniya sunan dai da yawa to daga cikin tsare-tsaren da suka yi domin tafiyar da harkokin duniya da tsare-tsarenta da tabbatar da zaman lafiya a duniya shine aka kafa waɗansu ƙasashe su zauna a kujerar dindindin ma'ana kowace ƙasa tana da wakilci a malisar ɗinkin duniya to amma akwai wani sashi na musamman wata hukuma ta musamman ƙarƙashin malisar ɗinkin duniya da ake kira da turanci security council wato malisar tsaro ta duniya kujera a wannan malisar tsaro ta duniya guda biyu ne akwai wadda ake kira ta dindindin akwai kuma wadda yake ta wucin gadi ne za ku yi matakan biyu kenan to su waɗannan masu kujerar dindindin su ake kira masu ƙuri'ar ta musamman wanda yake ƙuri'ar su zamanta na musamman duk wani matsayi da za a ɗauka a wannan zauren to idan su suka ce sun ƙi ba su yadda ba to abin da za a zartar shi kenan an watse babu shi to wannan shi ake nufi idan kuma suka amince ko da ko kowa bai amince ba su suka amince to ya tabbata waɗannan ƙasashen ƙasa biyar ne wato amerika da ingila da faransa da ƙasar russia da kuma china to lokacin da aka fara waɗannan ƙasashe guda hudu amerika da ingila da faransa da russia su suka fara daga baya aka shigo da china saboda ƙarfin tattalin arzikinta da yawan jama'anta aka shigo da ita to mai tambayan cewa yaya za a yi ƙasa ta shigo a ciki to yan karin magana sukan ce abu da kamar ya gurguwa da auren nesa lokacin da aka yi wannan karin magana babu mota saboda su waɗannan ƙasashen da suka yi ƙememe suka kame waɗannan al'amuran bayan da za su bari wata ƙasa ta shigo ciki da suna su bari akila da inda ta shiga da za su bari da ƙasashe irin su brazil da sun shiga don waɗannan ƙasashe ne masu yawan jama'a da kuma ƙarfin tattalin arziki to amma su waɗannan ƙasashen su suke da ƙarfin soja su suka yi wancan yaƙi su suka yi ci eh, ganimar wannan yaƙi saboda haka idan ba an yi garan bawul da gyare-gyare ba ga dokokin ita wannan hukumar da ake kiran UN Charter wato tsarin milki wanda ya kafa ita wannan malsar ɗinkin duniya to zai yi wuya wata ƙasa ta shiga kuma gyaran nan su ne za su yi gyaran su ne za su amince kuma kaga amincewa suna da wuya domin su suke cin gajiyar wannan abin su suke hada tanzuri guda su murkushi kasar da suke so su raya kasar da suke so su danne wadda suke so to saboda haka zai yi wahala amma ba abin mamaki bane idan wata kasa ta shiga watakila hanyar da aka bi aka shigo da china ta amfani da wannan hanyar za a shigowa da waɗansu ƙasashe kamar eh, irin su india china an shigo da ita lokacin da ta samu nukiliya kada mu manta waɗannan ƙasashen da duk da na faɗa suna da makamin nukiliya to yanzu india tana da shi karfin arziki yanzu tana da shi yawan jama'a kuma ita ce ta biyu a duniya to kasashen afirka eh, wasu na tunanin najeriya to idan ka duba najeriya ai ba inda ta kama kafa waɗannan kasashen ba kuma wata ƙasa a afirka wadda take kusa ga irin waɗannan abubuwan saboda haka zai yi wahala a samu wata ƙasa daga afirka idan ba an yi gyara da kwaskwarima ga wannan cata ta majalisar ɗinkin duniya ba za a iya cire ƙasa daga ciki ai ba zai yiwu ba a tsarin su sai dai a ce na shigowa da wata ƙasa shi kan shi na mataki na biyu waɗanda ba su da kujerar dindin ai daga baya ne aka shigo da shi domin sauran ƙasashe su san menene ake tattaunawa a ciki shekara biyu ko uku da suka wuce ai ɗan najeriya ya zauna a wannan matsayin eh, profesa tijjani bande daga jihar kebbi tsohon mataimakin jami'ar dan fodiyo da take sokoto amma yana da wahala waɗannan ƙasashen da suke ciki a ce an cire wata ba zai yiwu ba sai dai a ce kila idan sun gyara a shigo da wata akwai alfanu ga su ƙasashen da suke ciki eh akwai alfanu sosai babban alfanu ai kaga kamar su suke mulkin duniya saboda ka idan duk ƙasashen duniya sun haɗu akan wata manufa su ba su yadda ba kaga ba zai yiwu ba saboda ka suna amfani da wannan matsayin nasu domin biyan bukatunsu da muradunsu da kuma tabbatar cewa duniya ta bi linzami da kuma alƙiblar da su suke bukata saboda idan ka duba ai kamar wani milkin mallaka ne na fakaici kai na biyan bukatunsu dalilin da yasa kenan idan suka haɗu shi za su yi amfani a ce an samu wata ƙasa ta kunkumi ko za a yaƙi wata ƙasa ko za a hana wata ƙasa yin wani abu irin waɗannan abubuwan yana biyan bukatunsu. matsayi da lafiya ba ban kai ga tsufa ban barin ba ban dai na kukawa na na fisa na fisa ba su tara ko. to madalla Da fatan an ƙaru da amsar wannan tambayar. Nan kuma za mu ƙarƙare shirin a wannan makon. A madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya Mustapha a dbc da ya daidaita sautin shirin. Abokin ku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.